littafin mu na karshe a fikihu shine askari ko eh, mun fara muharramatu a cikin wannan littafi shi ma a ina ne wa mu'ayyinul ba'ati ne a shi yana je wani wuri ne daban ne الثاني الثاني فوصيل أبي الثاني السبب ko mu'ayyinul marati ina yake to mun tsaya walil wali fi ma yubahu lahu ne ko tawalla tarfail agribi idniha warida ha sai mu'ayyinul marati wancan ma mun ji karatu mun shiga cikin athani wato bangaren thani bangare na biyu na waliyai mun yi bayanin wasi wanda miji eh, wanda mahaifi mishi wasiya sannan mun yi bayanin cewa walitaka ana gadanta ana mamaye ta idan waliyin waliyi ya mutu to dan shi waliyin waɗannan mutanen ne har za ta yi sai sai sai hakimi sai wilayatul dini wilaya na addini an gane wannan ko sannan muka yi bayani cewa waliyi an halatta mishi wanda game da yarinyar da zai iya aurenta ya jibanci bangarori guda biyu na aure mafi karfi kuma an yadda da shi kan ta yarda sun tattauna muka ce idan mutum ya zama shine wali mace shi zai aure da ita kuma ya ga kawai ya ga yana santa kuma shi zai na so ya aure ta kuma ya magana da ita ta yadda to kenan ya samu ya aika ma al'umma ya sanar da su cewa shine waliyin wance kuma yanzu sun tattauna da ita sun yadda ya yanke mata sadaki kaza kuma ya biya shi ne zai aure ta ya ba kan shi kuma ya karba <laughs> da haka sai su watsi kuma kama gaban shi to ga wannan zo na daura aure sun shi labari gaba ɗaya labari zai ba ku tattara ku watsi ku kama hanya aje a ci shinkafa da shi in babu kowa ya tafi wajen ya tafi gona wa mu'ayyanul mar'ati wato mu'ayyanin mace wanda mace ta ayyana ta ce wane nake so kufu'an ya zama kini aula to shi fi cancanta wannan yarinya ko wannan mace ta aura min mu'ayyanil waliyi fiye da wanda waliyi ya ayyana ya ce ita shi za ta aura an gano nan ko to me kafa'a wal kafa'atu addini idan yarinya ce tana son wani aka bincika ga yana da addini yana da dabi'a yana sana'a zai ci da ta sai ta mahaifinta ko mahaifinta ce ai ita kowa na ta so ta aura to maga a nan wurin in suka samu sabani fal qawlu ha ita za a saurara mahaifinta haka na za a ce ya guri saboda muayyaninta kufu'un ne yana da addini da sana'a zai yi riƙe ta to sai ya haƙuri. galibi irin wannan dai ba cika son jayayyan ba amma dai tabbas qawlu ha in kuma mahaifa sun dage sai ta auri wancan din to sai ta hakuri ta bi iyayenta babu komi don duk ya faru lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam falmansusu malam wani larabci wanda yake wato yakan zo da irin wannan mai ban sha'awa falmansusu abin da ya inganta ya inganta a nassi ya inganta a ƙur'ani da sunna annal maula kaga bawa ‘yantacce, wal'abda da bawa ƙinni bawan da ke cikin bauta yanzu, kufu'un, kini ne, lilhurrati hurrati al'arabiyyati ga mai tsada balarabiya, shi ne mansusu, abinda ya zo a nasi. wa huwa lilmar'ati lil haƙƙi ne na matan da waliyinta da zai aure da ita fa yajuzu ittifaquhuma ala tarkiha sai sun yi ittifaki sannan iya fasa ba bawa ku duba maula bawa wanda aka yanta shi in shine maula maula bawa ake ne amma yantacce amma da ya taba period na bauta so da sun shi maula abd bawa kinni yanzu ina zuwa gona ne na fuskare ya cancanci ya auri ƴatan tagaryen balarabiya kai yanzu kana ga wani lebura ne ka bi karfin ka bashi da wani to guda nawa yake abinda ake nufi da kafa'a shine addini haka ne ko mala ya riga ya gaya mana wal kafa'atu addini wanda ake ce ma kufi kini shine addini mu kuma mun ka kini wani class ne talaka da talaka sarki da sarki ɗan siyasa da ɗan siyasa mai kuɗi da mai kuɗi in nan zariya city ne ka ji har da wani izgilinci a ce wasu wai baki ne to wai wa bako ba annabi adam ma duniyan bako ne duniyan ma gaba ɗaya baki ne kowa zo bako ne ko ka ga wanda zariya da wajen gari an ce da na ai baki ne wani lokacin ma gwamma ba kwantan yan wajen gari ba za ka iske wani ɗan Kaduna ne wani dan Sokoto ne wani dan Katsina wani ɗan Kano bakin zariya city wani ɗan Niger ne wani ɗan Ghana wani ɗan Mali wani ɗan Kamaru su ne baki da suke cikin zariya city su amma bakin da suke waje zaka iske ɗan zaɗin Najeriya ne wani ɗan Sokoto ne ɗan Kano wani ɗan Zamfara wani ɗan Benue wani ɗan Niger sai ka je wai ai bako ne alkafatu addini an tabbatar da yana da addini da dabi'a an tabbatar da yana da sana'a to ya cancanci a wuri kowa shine abin da malaki so ya faɗa shine mansusu ina jin ya san magana tana da zafi ne shi sai ce fal mansusu wannan shine abin da ke cikin hadisi shi ne abin da ya inganta wala wala ali Musulmin ala kafiratin musulmi bai zama waliyin kafira kafira ta zo ta rauro wani ta zo ta ce ma liman to liman no ni dai na samu wannan ni ba musulma ba ce kaza da kaza to me ya kawo ku a mun ba mun zo musulunta wani mun zo ne kawo ka ɗora mana aure mu tafi wannan <laughs> ce, a wata wani ya yi ta ba ce, in ya ga dama ɗora musu auren to shikenan ma dai wala wala illa li sayyidin <laughs> kai kila kana liman kana tunanin alhamdulillah riba ya samu zaka samu cikin mizanul hasanat gashi an zo musulunta kai ma ka samu lada sai wa oh, su sha'ani kawai kawo su a dole wuri ne su yi su harkar su illa li sayyidi fi arqaihi sai ga shugaba a fi arqaihi ga sa wato bayinsa falahu ijbaruhum to shinan ya samu dama don ayya zai yiwu ya zama tun yana da ba an kawo ba an yaki an kama bayi kuma an ce su musulunta sun ki musulunta mutum yana tare da bayi ne amma ba musulmi ba nashi ne kuma mata ne to a nan wurin ya samu wani ya ce yana son su ya samu dama ya zama waliyi ya aurar da wannan ‘ya'ya mata kai ijibaruhum zai iya samun musu miji ma ya ce ke wance bai wata yana eh, samun mikiwa ne mu aure za ki wuce wajen shi wala ya jibaru huwa amma shi ba a matsa mishi Yauwa. mai baiwa abin nan mutum da baiwan shi kawai ka ce ta an samu mata miji an mata aure ba zai yiwu ba amma shi zai yi mata aure ba tare da ya samu ya nemi izininta ba fa in tazawwaja abdu bi ghairi idni sayyidihi in bawa haka ne in bawa ya aure ba da izinin shugaban shi ba kana da bawa kawai sai ka ji ya ji aure bai gaya ma ba falahu ijazatuhu ya samu dama ya ce to shikenan baka gaya mu dai wa kyauta ba to amma wannan mata ka ta ba komai lal amatu to banda mace kana da baiwa mace kawai sai kaga ana raba masa a gidanka sai ta ce ai na aure ne jiya a to ba zai yiwu ba saboda ai shi namiji an ce ijazatuhu babu laifi ana iya cewa an yadda saboda karuwa aka samu a gidan to amma a al'adance idan mutum ya auri mace ba bishi take yi ba to kai bai waka tana maka idan to ta yi aure sai magana ina sai an goye dauke tafi da bi kaga gadon shi tutun bagu <laughs> an gano wannan ko sun laysa lahu man uku arraja'atu idan ya ba bawon shi ya ji aure bi shawarce shi ba an ce ya samu dama ijazatuhu ba ya ce mishi yayi to bayan ya ce yayi bai shawarce shi ya tantance mishi mata ba an dawo yau da gobe sai ta yaji sai ta koma gidansu to bayan kwana biyu shi kuma bawa ya ga ya zauna fa ba mata ya saba zama da mata ya ce ma ubangidan ni fa zan je in da matan nan nawa to bai da daman ya ce a tunda farko ya bashi dama da ya je yau auren duk da laifi ya yi auren bai sanar da shi ba to amma da yawo laifin ba ya ce ba komi ba to ai laifin ya kawo to bai da daman kuma ya zo ce to shikenan yanzu tunda ta riga ta yaji ta koma gidansu to ba za ka dawo da ita ba a'a bai da wannan daman summa laysa lahu man uhu arja'atu wala ruhu ala alfurqati kuma ba zai matsa mishi sulbu ba ya je yawo aure kamar da muka wani misali dazu bakwai ya fito bakin aiki tunda yayi mata sai koma bakwai da kwata bayan kwana biyu koma bakwai da rabi sai tara saura ya ci kai na ga alamun matan za ta saka lalace ba zai yiwu ba bakwan nan da kake zuwa aiki gona dole ka zo gona in ba haka ba lalle wannan mata sai ka sake ta a bai da dama ya dai lallashe shi a sanin da za a yi da sulhu ko kuma ya dan kara mishi awa ɗaya inda yana zuwa bakwai ne dan daga mishi off mana dan ba shi awa sai ya zo rinka zuwa takwas inda shi sungul ne a yanzu yana da nauyi akan shi yana da mata a koma da shi karfe 8 mun ko 8 da rabi sai rika zuwa an gane ko amma ba dama wala yusahu bai'uhu kaman yanda ba a bata kullu cinikin sa idan ya idan ya kullu ciniki shi bawa din an gane ko malam karanta a gurguje lokaci yayi sai mu